za a bani ni sai an mun terere ina da akuyan gidan nan ina yake baiwar Allah ina yake gidan nan ko kaza ba ma kiwo balanta na dan akuya amiji na shine dan akuya hajiya karki sako mana tafin hannu wace ce wancan malama ta ce kamanya kamar yadda kika ji na faɗa kana da dalilin da za ka faɗa mu kowane abu yana da dalilin samuwarsa dakata subhanallahi saboda auren ka nake so ne shi yasa nace miki ba mu dace da juna ba amma na san ba cikin hayyacin ka kake ba saboda an ce mu kana shaye-shaye gaskiya ne ina yi ada me haka me kace na dauka cewa kawai sha'awa kike bani amma daga baya sai na gano cewa so ne ba na son ka na ce ina son ki fauziya ba na son ka ba gaskiya bane fauziya ba na son ka dan Allah kar ki watsa mun kasa ba na son ka dan Allah ki hakuri malama fauziya na riga na saba da kalubalen rayuwa to na gode I barki lafiya when the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal

from the stable of Kufaina Films Production Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyar mutuwarsa kin amince ko ko kina da abin da zaki gaya ma kotu ina da gyara ya mai girma mai shari'a a cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata kina nufin ki ce zubairu ba shine mahaifinki ba ko shakka babu sai dai na haramta kowa jiyar sunana da nashi daga ciki har da ya mai girma mai shari'a kin amince ke kika kashe mahaifinki? Da wannan hannun. Tafin hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan wukar. Na shiga uku ban yafe miki ba. Wanda ne zaki yafe min bayan na mutu. Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi. Ni jahila ce. Executive producer Bala Mu'azu. Yes! Ah! by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nura Quality. Story and screenplay by Nzura Kamil. Tafin hannu. Directed by Sadiq and Mafia. ina roƙonka da ka yi adalci sa a kashe ni idan har ba kai min hukunci daidai da abin da aka saukar ba sunan ka fasi kafiri azzalimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki tafin hannu tafin hannu tafin hannu yau watan maɗaya yin aure cip cip kwana talatin wannan cikin da yake ki watan shi hudu ya gaskiyar magana yake kana nufin a nan gidan ne ke ta yi maganin banza maganin wofi maganin shirme wani wani irin uba ne wanda yake koran ɗansa ta kafin ya fito ya sha iskan duniya after their wedding she is three months pregnant what do we call that miracle luck destiny or ill fate kin tabbata na sani haba mai shari'a wannan wace biyar tambaya kake mata ka san fa duk cikin unguwan nan ba wani gida mai tarbiyyar gidan nan TJ Multipurpose re-emerges with another super package kuru-kuru cikin minti biyar ka sa hannun ka ɗimbin dukiyar da har iya rayuwar ka ba ka yi amfani da ita wannan ɗakin da kuka kulle na a ciki idan da zai zamto shi ne ɗaki na ƙarshe da zan rayu har abada wannan ba zai taɓa saba in saka hannu akan wannan takardar ba da kake gani a ka kenan kafin wani abu ya faru akwai wani ɗaya daga cikinsu wanda yake bijire maka ina umartar ka da amincewa da bukatar su inquisition interrogation and investigation must take effect to find a solution for the confusion and arrive at conclusion kuru me ka ni gidan nan ga gidan ba kowa daga ni sai kai ki saki jikinki hankali na kwata-kwata bai kwanta ba sadam ya amfani da wannan dama ya fita hanyar zai mu cikin dabaru da ya samu zuciyar islam wata amince da shi zan faɗi gaskiya tsakanina da allah Mun ya ashe haka sadam yake kana ganin shi shiru-shiru kamar mutumin arziki ashe azalimi ne Sagan ya nemi islam bisa rashin amincewarta a bisa wannan kotu ta same shi da laifin fyaɗe Executive Producer Mustapha B. Mai Co-Producer Abubakar Tuge. Story and Screenplay A.U. Usman. Kuru Kuru Produced by Salihu Muhammad, Assistant Director, A.U. Usman, and directed by Nura Mustafa Waye. Wannan rana ta zame min bakar rana a cikin ranakun da ne a duniya. Islam, kada ki furta komai. ke bar wannan maganar kada ki faɗi komai sai na faɗa sada ko da ko wannan ita ce za ta zame min kalma ta ƙarshe a duniya wanda ya min cikin da yana nan tare da mu kuma yana jin mu kuru-kuru ina kallon sa yana kallo na a wannan zamani na kyale-kyalen duniya masu ɗaukar hankali kama daga kan kayan ado sabbin burane game da dogayen gadodin zamani ba kowa zai iya rayuwa ba mu ido ba ka yi haƙuri insha Allah ba ku tace wallahi na fa karfin ku a ne motsa ta bule ne Allah ya maka abin da ka yi min hmm? Allah kai mai tona maka asiri yadda ka tona min asiri nada da gida na ina da gida haya ina da gidan giya ina da gidan karuwai asiri na ba zai taba tunuwa a gani ne. A'a a kin gano na nan gashi ya rike. ta ji rashin sani ta faɗo daga sama ta zarce rijiya wani a ɗorayi ke gabatar da tsammani aka ta mana siya ba kamata mu riga baya baya da juna mu saboda shirin shaidan ko kai ka san shi da ni ma san shaidan kai da ka samu wacce maza ta yi hogin ɗinka a wurin ta fa za ka yi ya take kokari muka hogin kana wani zuƙewa bayan Allah yana gani gaskiya mu dantar kana da matsala sosai kai baka tana cewa ba na da bane mhm. tsammani shi so da kauna ba sai da fatar baki ake falasa ba da jiki ma ana iya nuna kuma a fahimce shi na nemi shawarar ka ne ko na suka ka a cikin maganar da muke an matsawan gaya maka Allah tsammani daga kamfanin makerafin productions tsammani wani ya soki dan Allah wani kuma ya soki dan suraki wasu su yi maka mugun kallo wasu kuma su aibata ƙoƙarinka wasu su yi maka ƙazafi game da ƙoƙarin yi maka bakin fenti tsammani tsammani ba da wani da faɗa ko wani mugun nufi akan wani oke wacce fa karatu kake koya mata dama ajin nakin na masu gadi ne kike daddagawa mutane kake na mutane rashin kunya ku abbas rabu da ita zo nan zo nan zo nan zo nan zo nan yanzu wannan da ka aika shirin hajiya fatima beza tsammani no be you are the taker though but now you are one and only good sisi ferrari o very sweet very nice sai ka ce ƴaƴan arna gaskiya ni bana son kina faɗin haka saboda Allah da annabi dududu a watan nan sau na je fati dududu sau goma sha uku na je fati fa baka da hankali haka muke ɗauka ma haka ake ɗauka tuban wani ba haɗu a lahira da kai ka ci baza kai zaka mutu arewa ne zai mutu a yunubu na za gana laira tsammani shiryawa sani bello na muduka ba da umarni falalike domin tsammani yaushe ka fara azumin ta a gidanka amma dai kin san ba halina bane ko kakkare na mun hankali kakkare na mun waya akwai abu mai saurin canzawa a duniya irin dan adam gaskiya ne babu dan na ga alama ce da TJ Multipurpose Concept. sauri kar a makara kin ga rana ta fito a tafi makaranta in ji ko ah, azima na ki dinga sauraron abin da malam yake gaya miki a makaranta a aji so nake ki ilimi ki ilimi ke kokari sosai ki dinga iya da aikin da ake da rubutu kin ji so nake idan kin girma azima kin girma kin girma kin ilimi wata ranki zama shugaban ƙasan nan mace ta farko a Najeriya kin ji Allah ya ban minke Allah ba da sa'a yawwa kar ai wasa a hanya ai karatu da yawa banda faɗa. yawwa Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka Allah ya ba da ilimi mai amfani <laughs> karara ta kike yi ɗauki dauki ɗan. ga kiɗa nan na ɗora miki talla za ki tafi ki tabbatar kin karaɗe garin nan da wannan gyaɗar kuma ki tabbatar cewar muddin kika yadda wasu suka wawashe gyaɗan nan ba su ba da kuɗi ba idan kika da cikin gidan nan kina ji na ko idan kika daya cikin gidan nan sai na miki dukan da sai kin suma kina ji na ko bayan Allah ne ma zan je makaranta. Eh? Me kika ce? Eh, eh, eh, ban ji ba, me kika ce? Wai, samun waje ɗan kutu da rawar dambe. Ai, ke ma Allah me iko samun guri. A yanzu ke za ki zaɓa abin da za ki a cikin gidan nan? Au, kina da dama ke nufi ke ma? Kina haɗa kanki da azima? a'a gara in maganin ki yanzu in rubɗe ki san na rubɗe ki ki san cewa ba daidai kike da azima ba azima ya ta ce ne na haife ta zafin ta. ke kuwa ba ni na haife ki ba rukon ki nake yi so da abin da na ga dama a cikin gidan nan shi zaki kin ji ko yawwa kan kin kan makaranta a gidan nan tallashi ne naki ki je ki nemo kuɗi a'a na sani ne ai ki kullacen a zuci dan daga ganin fuskar ki muguwa ce ke azaba baki fara ganta ba sai kin je idan baki ka kuɗi ba kuma kar ki damun da gidan nan gidan nan kuɗi zaki kamun duk yadda zaki ki siyar ki tabbatar kin siyar kin ji ko kin ji ko ina miki magana ba ki asar karfi ba asar karfi to je ki tabbata tabbaki min talla ina ka san akuya haka take yan nan tsomo tsomo tsomo tsomo haka ce akuya kaɗan kenan daga cikin masifuna da ake gani a cikin gidan nan ta zamo sun sata adamuwa, komai na ta yi canzawa wayo Allah talla na sa gajiya ya lalata tarbiya talla kwai sarkakiya mai wahalar fita. zamo sun sata a komai na ta yi canzawa. sare zakiya mai wahalar fita tarbiya ya lalata tarbiya tallakwai kakiya mai wahalar fita canzawa wayo Allah talle na sa gajiya ya lalata tarbiya tallakwai kiyar wallahi ta kare ka gani sai dai miya kawai lakwai sarkakiya mai wahalar rubuta na raina kuɗin nan anya kuwa anya talatu ba kin yi min kwangi a cikin lissafin kuɗi na abin da muke abinci ba haba tunda nake wallahi ban taba daukan miki kuɗi ba karki saurin kare kanki ai a rayuwa ban taba amince miki ba talatu ba san ta take ba ne zuciyata ba ta amince da ke ba kwata-kwata a rayuwa Allah ne ya kaddara dai muna zama gida ɗaya da ke ne kawai hakin gane so da wani kauce-kaucen kare kanki duk bai taso ba gaskiya an baba an baba Mun na abinci na <laughs> an fito abinci da ke ma baba ciki ashe kina daki Ina ne ba na son surutu yunwa nake ji. Na sarki an bebi na. Karki dama ka gama abinci tattali. a ba shi rai sai kika ce a dafa miki taliya kayan daɗi taliya kayan daɗi taliya kika ce a dafa taliya a gidan nan yau kuma na dafa tana nan <laughs> na dafa miki mm, talatu je kiki ɗauko mata abincinta a ɗakin girki wallahi umma na gaji Allah so nake in zauna a da hankali dama hakina damar hutu a gidan nan lallai ke raina mutane a gidan lallai ke samu saki a gidan nan Umma kin ji ta ko? A'a, wata ran duka na za ta yi. Ki bata ta yadda take so. Na tabbata ta lata a gidan nan wata ran duka za ki mu. An faɗa ki faɗa na faɗa kin faɗa talatu. La Allah mai iko. Dan hakin da kare na zai tsane maka ido. Talatu, to ba zan iya zama gidan nan ne kaɗai ba dan wata ran jibga ta zaki. Yawan aike ki kiki zuwa. Ba za ki je ba kin gaji. Hakkina da dama hutu a cikin gidan nan. ai a duniyan nan gaba ɗaya talata baki da hutu inda ina raye baki da hutu tashi ki je ki ta tashi ki ki da abinci ta ci na ce ikon Allah da hankalin ki akwai abin da killa mata to za ki sai wani abu ne kin yi wankin kayan gashi na ka can na binni ina yi umma to ki je ki je dan babur ya hau da ki ki je binni ki wanke kai kwalliya kan saurayin ki zo zance <laughs> laban min ki ta Eh. Tashi lokacin ta ya yi. Wallahi umma ba ni da lafiya tun jiya kwana ne ina fama da zazzabi. Da za ki taimaka min ba da magani da ya yi. Ye? Au, sabon salon da kika shigo min da shi cikin gida kenan? Ni za ki nuna rashin mutunci talatu? talati ni za wa iskanci a cikin gidan nan ni za ki wa ƙaryar cewar ba ki da lafiya la na sha ki na dame a rashin mutunci talatu talatu ba iri na ake wa haka ba eh ya yi kyau ta eh, eh, to bari ki ji tunda ni za ki wa ƙaryar rashin lafiya ko to idan asibitin kashi ne a ƙwanyar kanki sai kin tashi kin ɗauki tallan nan kin je kin siyar mun kuma gas kin kawo mun kuɗi cikin gidan nan. ni za ki wace gwaba? Ni za ki wace gwaba? Ni za ki wace gwaba? Ni za ki wace gwaba? Tashi, tashi Ba na so ku ƙara kaiwa wata uku nan gaba. Ba tare da kin kasance a cikin gidana ba. Allah ya amince. amma kina ganin gidanku da su amince da bukata ta? Me zai hana? Ako. Salamu alaikum. Alaikum. Ina wunin mai ina gajiya. Duk kuna nan lafiya? Madalla. Um, zuwa ne wajenka. Sanar da kai irin abubuwa da hidindimin da ke kan talatu. Eh, kalle ni? Ita wannan ɗin dai da kake so ka aura, to ba mata ɗanɗe da ce, mata dace da kai ba sama. Dan Allah dan Allah umma ki rufa mun asiri. Au, kaji ko? Kaji tace in rufa mata asiri. Ma'ana kenan ka san da kota a ƙasa. Idan babu rami, da ya kama ganin rami. Da dace. duniya ce ƙwararriya. Talatu ba inda kafar ta bata ɗaya ba a wannan ƙauye. Talatu ƙwanƙwararriya ‘yar bariki ce. To kuma a ce ka ɗauki ragowa yaro ai baka aure ba. Na ga kai kamili ne na yaba da yanayinka. Zancen da kake zuwa gunta ka daina ga ‘yar uwarta ta maye gurbin za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa. kuma za ka yarda da magana ta nan gaba wannan ba matar aure ba ce zo mu tafi yi kamar da kina nake gaya miki ba ina jeki kina koma jeki ga sanin ta saba da maza kenan ko shige mu shige daina kuka daina kuka daina kuka yan mata daina kuka komai ta kora na san kadara ƙarshen komai yana nan zai zo. alhamdulillah ya mai gidan ku. Allah alhamdulillah eh, alhaji mubi ne ya aiko ni ya cire min yana so ka ba shi lokaci domin zai zo dan tattauna magana mai muhimmanci to in banda abin alhaji ai ba sai ya turo ka ba kawai kowane lokaci ni ina nan yawwa kawai dai matsalar da safe ne haka ko da rana shine ba lalle ne ya samu ba amma duk inda yamma ta yi zuwa bayan magariba na da daga gona ai ina nan ka gaya mai kawai ko da yaushe ne ya zo insha Allah zan samu zan a ce gaisuwa wato <clears throat> ba tare da wani bata lokaci ko wani ɓoye-ɓoye ba abin da ke tafi da ni shine gaskiya ba ɓoye-ɓoye iri na gani a gidanka nake kuma bukata shi sa na ce bari in zo da kaina domin in shaida maka um, yara na gani a gidanka kuma hakika na san ‘ya'yanka ne to shi ne nake so idan ka yadda ka bani ɗaya cikinsu in aura Alhaji Mudi ina godiya kwarai da gaske. Kuma da na san wannan magana ce, ka aiko yaro, da ban bari ka zo ba, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Wato, gudar daga ciki, jikan mai goro, aka yi alƙawari To, to, ita Ƙudar ce dai sai dai ko ita. Ah, to aini kamar da na gaya maka ni fa iri na gani. Duk wacce Allah ya sanya ka bani tun da kai ne ubansu. Wallahi ni ta yi. Na baka talatu. Babba kenan. Yar wajen mai rasuwa. To, to, da kyau, ku yayi. To, na gode. kuma idan so samu ne ba na so abin ne ya ɗauki lokaci um, ni a irin yadda nake so ban so a wuce sati ɗaya ba a yi abin nan ba kakka damu dukkanin irin abubuwan da ake da bukata ni zan bada ba wani rena maka ba ne na san saboda na same ka ne ta ba tare da ka shirya ba eh ai abin da na ji kamar tasowa hadari ah <laughs> ai ka goda Allah idan Allah ya yi abin an wuce Allah ya saka da duk burin mutumin da yake da ya a gidansa da ta kai wannan manzalin shine ya ga ya samu ya shigar da su ɗaki ya rabu <coughs> sannan daina kuka daina kuka daina kuka yan mata daina kuka ke komai ta kora na san kadara karshen ya alo sai da yarinya tsohon sai da su ko kuma tsohuwa tsoho sai da yarinya hanya ta yi a sami tsohon za ta aure Ke, wai ke har yanzu baki daina kukan furcin nan ba ne? Ha, ke ki da Allah ma za ki yi bai bai da tallan da nake ɗora miki a gidan nan. Ki da Allah ma na riga na su kuɗi a hannuna da tsum. Assalamu alaikum. amarsu ta ango amarya ba kya laifi ko kin kashe ɗan masu gida to yaya bismillah ka za sai ki abin nan dan Allah ka dan ni kuma na dawo Daina kuka, daina kuka, daina kuka, ‘yan mata daina kuka. Ya ke uwa zafi. Yau na cika alƙawari na na naci. 你看。 Baiwar Allah lafiya? Lafiya lau. Daga ina kike? Ina da ki cikin wannan daren? Anya ba ke ce amaryar da aka kawo ba? A'a ba ni bace ni ina daga cikin ƙauyen amarya ne shi yasa. Ƙauyen amarya? Ai sun watse tun ɗan sun tafi. Ni na shiga ban ɗaki ne. Anya ko zaki samu abun hawa a wannan dare Kan samu, kan samu, samu. Kai sauri, kai sauri, kai sauri. Anya kina da gaskiya kuwa? A'a ina da gaskiya wasu da kai samu abun hawa ne. kai ma na me ya kawo ki area da nake shawaki kike shawaki ƙarya take shugaba wannan yan leƙen asidi ce kawai ka ban muƙaddama mata wallahi ni ba yan leƙen asiri ce ni amarya ce yau aka kai ni gidan mijina sai na fuskanci mutuwa ta ha <laughs> ha ha <laughs> ke amarya ce ya kamata a ce yadda kika zo yanzu ke kin zama 'yan nawa'u mun saka ki a cikin sana'ar mu don kima ki kasance kina amfanuwa da abin da muke amfana da shi wace eh. irin sana'a <laughs> to da ki zauna kina yawon banza kina yawon tazubar kina yawon iskanci ba gwanna ma ki yi sana'a irin tamu ba ba wata sana'a ba ce face mu 'yan safara ne safaran ma irin ta miyagun kayan aiki ɗauriwin nan ba laifi ba ce ina odinta ɗan ƙwayan nan ba laifi ba ne ina odinta dan kodin dinnan dan eya ne dinnan duk dai wani abu dai irin ne dai na ostrich eh ba ma kan ina aiki da su idan haka idan har kin shirya za a dora ki akan aiki yadda za ki aiki saboda yanzu har ka si da mata me sunan ki? nana talatu wow talatu Talatu lamba ɗaya. Talatu lamba ɗaya. Alhaji, tana ina? Wa, talatu ina talatu? Ban gane na talatu ba. Talatu ba ta zo nan ba? Yo, kai da aka ɗau yarinya amarya aka je aka kai maka ita alhaji. Ba ta gidan nan? Ba ta cikin gidan nan. Kamar ya? na dawo gida ban samu mm, mm, mm, amarya a cikin gidan nan ba na fito na tambayi mai gadi ina amarya ya ce tana ciki na koma ni ban ganta ba na tambaye shi shin bai gawo babu wacce ga ta fita ya ce a akwai wata ce dai ta fita ta ce masa ita kawar amarya ce na to to to da ita ce na wa inna ilaihi amma shi mai gadin shi mai gadi shi bai shi shi baya ganin kala kamar na amarya ya za a yi isanta ai ba ba da kai ko ma wace shiga ai baki ne a gidan yanzu ba ta zo gidan nan ba alhaji alaji kaga kaga duk kaga din nan ɗan uwanta ka gan da a kwance ka gan su a cikin dangin ka ba ina kake jin za a nemi ta yanzu ta shigo gari talatu ta shigo gari ayya kai ta shigo gari talatu ta shigo gari haka haka haka wanda Allah ya ɗora wa zai haɗu da talatu nan ɗaya? haka ta yi shirin ta ta fito nawa zai haɗu da talatin talatinan ɗaya ta yi shirin ta ta fito Oya, malin daga ina ka? Allah bai. neman abinci muke ba san dare yayi bane ba wallahi aiki aiki me a cikin butun naka Allah bai muna neman abu ko fitowa to zai in ka fito ma daidai ne Yawwa. in ka fito ma daidai ne Duwa mana ka mana me a cikin butun nan Duwa mana Allah bai kayan talati nan ba ɗaya ne a talati ba ɗaya Kware ko a to indai talati ba ɗaya ne <laughs> ai ba komai talati ai ta kowa ce in ka dai ka mika min gaisuwa ta mika mana gaisuwa to shikenan talati ai ta kowa ce ka ce mata dan umma yana gaishe ta shi Yawwa. ta mika gaisuwa yau da waye da waye wanda aka yau kayansu talatu lamba ɗaya ce ta raba kaya talatu mm. amma ya aka yi na Muhammad ya gaya mun ya ce shi ba kai mai kayansa ba ina ga kafin su isa ne ya kira ka a waya kai ni ba na son raina hankali ba na rantse da Allah duk mutumin da imin wasa da business idan ban aika shi kiyama ba shi ne ni ba na wasa da neman kuɗi Allah wallahi ka gani nan inda ka san tukowa ka nake akan kuɗi na idan ba ka ba Allah sina. Wallahi ba wanda zan ba wa Allah. Ni ma ta kai na nake. Ku kenan kullum a ba kuɗi kullum a ba kuɗi. ne wannan bako ne ko? Ai bako ne wannan. Kai in dai ba bako ba ne kai za ka zo ka kalla ka ce wai zo na nema na station. Kai wannan ba gaya masa waye ni ba. Shi ba da labarin shugaba ne? Ba zan zo ba. Ka sani da cewa ni ba irin 'yan sandan da kake tarihin tarihin na sai na ga aure shine sutura 'yan waje, wannan shine dalilin tuba na, ina so na haɗu da ubangiji na lafiya amma ban sani ba ko wanda zai aure ni iyayensa za su amince da fatan saurari tattaunawar da muka yi da ainihin wannan tsoron Allah wacce ta sha gwagwarmaya na rayuwa a ƙarƙashin wannan tj multipurpose tv station dan ba da mun gode da kika ba mu lokacin ki kika zo kika faɗa takaitaccen tarihin ki da gwagwarmaya da kika yi na rayuwa na tuniya. za mu kira ga iyaye da kishiyoyin iyaye sai su kula da 'ya'yansu sun da cewa idan Allah Ubangiji ya baka amana da, da na kowa ne ba sai lalle wanda ya haifa ne ike da ƙarfin mallakarsa ba kowa yana da damar da zai mallaki da, da zarar ka ba kyakkyawar tarbiyya Kun muna roƙo ga Ubangiji Allah da ya sa yadda ta fahimci gaskiya ta kuma ta ɗauki gaskiya da aminci ta yadda da cewa abubuwan da ta yi kuskure ne a baya da Ubangiji Allah ya mata jagoranci na gari ya kuma gyara zukatanta ya kuma ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a yayin wannan aure da za ta yi kuma na kira ga al'umma da sani da cewa a duk lokacin da mutum ya yi kuskure ya yi da ya yi kuskure kuma ya ce in Allah da ba zai kara ba Allahu gafurur rahimu ne Allah shi mai jin roƙon bawansa ne kuma ya gafarta masa da fatan wannan nadama da kika yi ka zama gaskiya da gaskiya kuma ki rike amana da gaskiya idan ubangiji Allah ya kin zauna a gidan mijinki ku zama lafiya ubangiji Allah ya miki albarka jama'a tare da injiniya na Salisu Ma'azu ni Sha'ib Idris muke cewa mun gode da zuwan wannan gobar Allah da ta bada lokacinta tun ba mu wannan tarihin rayuwar nata sai zuwa gaba idan Allah ya kai mu a lokacin shagalin bikinta za mu je mu ɗauko mu kaɗan daga cikin irin abubuwan da aka yi na bikinta don mu samu mu jama'a ku tabbatar da cewa ta yi Allah ya sha kuma muna muke fatan zama gidan muje lafiya da fatan Allah wani gaje ba ta zuwa a tarari assalamu alaikum jama'a sai Allah ya ƙarsa da mu talaka amma gaskiya kan tausaya wa talaka wallahi abin da haushi yake ni ban ga abin tausayi ba to me laifi a cike idan na tausaya mata to yanzu ne abin tausayi a wannan ke dai kawai ki ce kina so ki goya mata baya ne kawai magana amma idan na goya mata baya ba laifi bane aiko tunda tana da yancin ta yin duk abin da take so a rayuwarta wallahi ban taɓa sanin cewa ke so kuma bacci sai

ka auri talatu kin amince in auri talatu na gode hajiya na gode ya safiya mu mun amince ka aure ta mun amince ya. kana yawo da mai kayan kara a kawon lashi haba a akan yarinya kwalli ɗaya kwallon kwal sai ka ce yar kwal kake hana idanunka bacci kana zama tsakar dare kana buga addu'o'i asabe in dai akan wannan abin ne na daina bacci akan wannan yarinya ko da zai zama ajalina asawa ba zan takaici ko inda na sani ba ina cike da damuwa na rashin sanin halin da yarinyar da take ciki da kuma sanin a ina ma take kar karki manta duk wani haƙƙi na yarinyar nan yana rataye a wuya wuyana cinta da shanta tarbiyyarta da iliminta Asabe yana kaina ta yaya zan zo in sa haƙarƙari na in kama bacci har da munshari shari bayan yarinya tana cikin wani yanayi wanda ba san halin da yake ciki ba eh, to ai kuwa za ka mutu burin ka bai cika ba idan dai akan talatu ne ina mai tabbatar maka da cewar mutum ina raye talatu babu sake kafanta a cikin gidan nan ba za ta dawo ba tunda ta gudu ta bar ni ina kuma sannan dakata ka na haramta maka sake zama kana buga addu'a wai dan burin ka cika akan talatu na koma a taso a zo a same ni in ba su ake na ya ɓaci ba Azima? Na'am. Daga ina haka cikin daren nan? To ina na je? shikenan kuma mutum ba shi da wani yancin kansa wato azima a duk nasihar da nake miki ba ta shiga cikin ƙwaƙwalwarki ba kya jin irin nasihar da nake miki ko to me na gaya maka mai zafi shi ta munafuncinsa ya gama. Wai zubi ne ya miki zafi da rayuwa ta ne da har kike so ki cizguna mu. Saboda kina so ki ba da gudumawar wurin lallace sana'ar mu. Karuwanci ya ba shi kaɗai bane sana'a. Aure da Talatu take so ta yi shine babbar sana'a ga kowace ya mace. Dalla rufe mun baki. Kin san cewa ƙauranci ba sana'a ba don me yasa kin fito aikin bariki? Ai da kin sake yin wani auren ai. kaddara kaddara ta fito da talatu yawon duniya ita ce ta fito da ni sai ki ta yi ciwon mahaukaciya Wariza, ya na da jaka haka ina zaki? Zan kuma gaban iyayena. Domin na tuba musu da guduwan da ne daga gare su na shigo duniya. Yanzu Hawwa Reza kina nufin kin tuba kenan? Na tuba kuma ina fatan ku tuba ku koma gaban iyayenku. Ana ba ku lafiya. Ke kuma me ya da ke? Maganar Hauwa Reza gaskiya ne. Kuma yana da amfani a gare mu. Ya kamata mu ma mu tuba mu koma ga Allah. Haba jummai kada. Kada ki bani mamaki mana. Duk me yasa kina tunani irin nasu? Hawa Reza maganarta yana da amfani a gare mu عليكم وعليكم السلام ثانية